wannan tambayoyi suna da muhimmanci amma na fi son gabatar da tambaya da yake da alaƙa da darasin da aka yi na'am gaskiya ba zan iya tunawa yanzu ba ka bar shi sai zuwa sati sai zuwa karatu na gaba in na samu nutsuwa sai in samu shi insha Allah ba na iya tunawa amma dai ina jin kamar haka nima ina gani haka nake amma ba zan iya tuno cikakken abin ba abubuwa sun yi yawa a cikin kan eh, na'am alaikum salam a kan cewa ko yana mutum zai yi mutum yana sallah haka kuma yana sujada ni dan jin yana sallah ba zai ba mana gata mala mutum yana sallah ba zai yi ba mutum yana sallah kawai annabi sallah sai ce inna fi salati la shugula <clears throat> a cikin sallah akwai abin da yake shagaltar da kai don haka shi kadai za ka yi abin da aka ce za a iya yi shine idan a cikin sallan an ambaci sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana iya cewa sallallahu alaihi wasallam amma

sai a rika faɗa suna amsa ka sa 'ya'yanka wanda suka haddace su rika yi wa kakarsu shikenan yana faɗa tana amsa amma dai ba za a yi da hausa ba ƙarshen abin da kake so ka ce ke ba za a yi da hausa ba sai an yi da larabcin nan ta mm. <coughs> yana faɗa ranar yana cikin bidiyo iyaye mun faɗa mutum ba zai zama ladan ba mun karanta wancan wancan karatun ba mutum ba zai zama yana gama la ila illa sai shi kuma ya tayi yi da ƙarfi kowa yana ji ba haka annabi ya sa shi ba ba mun ga muku imamu malik ya sa an cire wani ladan akan haka ba to mu kuma ai yan malikiya ne yawwa na'am yawwa yayi kyau wannan tambayar cewa hadda iqama ko kiran sallah ne kada wasu malamai suka ce hadda iqama saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sami'tumul mu'adhdhin kuma al mu'adhdhin huwa alladhi yu'adhdhinu wa yuqim haka shi ma zaka amsa irin haka in aka ce karkamati sala ka ce karkamati sala kar ka ce aqama Allah wa adamaha na alaikum salam eh, yake cewa idan ba a kira sallan farko ba sai lokaci ya yi. sai a haɗa biyun duka a yi ko kuma kawai sai dai a yi ɗaya sai a yi ɗaya mana wancan ya wuce lokacinsa sai a yi guda ɗaya kawai mm, na mm, ban ji ba ai mun faɗi wanda annabi kuma yake ce a yi ba ruwan wannan Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faƙulu misla ya yaqulu sannan annabi sallallahu ya ce an ce la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi da zaka kara ba tuntunin an faɗa ba da ka ba bukatan ka kara waya kifa inda amrihi na na wai lokacin da za a roƙi wasila za a ɗaga hannu ba sai an ɗaga hannu ba lokacin da za ka yi taka addu'ar shine za ka ɗaga hannu ka fahimta tunda a nan annabi bai ce a daga ba ka fahimta yawwa abi abin daki daki yadda annabi ya ce a yi kawai inda ana yi da ya faɗa ko kuma da an rawaito tunda ba a rawaito ba kawai ka tsaya a wurin in ka zo roƙon bukatar ka ka daga hannu sa'an nan kuma akwai fa'ida da take da alaƙa da wannan wadda na manta ba mu faɗe ta ba ah, shine shin da aka ce ku roƙa mun wasila za ku roƙa ne kan dama babu kuna so Allah ya yi ko kuma za ku roƙa ne akan Allah ya riga ya yi idan za ku roƙa ne akan Allah bai yi ba yanzu kuna so ya yi yanzu addu'ar ku za ta yi tasiri kenan wajen sa Allah ya yi ko kar ya yi kuma annabi sallallahu har yanzu nema yake yi bai samu ba ko kuma za ku nema ne abin da an riga an yi idan an riga an yi kuma me amfanin yi din ba zai bani amsa bismillah ma la'ada dama kaddaran Allah ya riga ya sa yi na mu bayi an ba mu ne don mu yi ma mu samu ibada mu samu lada masha Allah ya ce an riga an yi saboda Allah ce a sa an yaba athaka rabbuka makaman mahmuda ya ce mu an ce mu yi ne saboda mu mu shiga cikin layin wanda za su samu lada a kai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kuma za ku samu ceto na saboda ku kuma kun roƙa mun wasila wannan shine amsar Allah ya ce mu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati mu ce Allah ka yi salati wa manzon Allah sai mun ce yayi ne kafin yake yi dama huwa alladhi yusalli alaikum kuma kafin ma ya ce mu yi sai da ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna to aka yinka da cewa ka ce Allah masalli ba shi zai sayi ba kai ma kana ne ka shiga ladan ne saboda Allah ya masa kai ma ya maka sannan ka roƙa masa wasila kai kuma Allah ya sa ka samu cetonsa haka don amfanin kanka ne ba wai don amfanin shi manzan Allah ba sallallahu alaihi sallama annabi sallallahu ya fi karfin ka masa amfani sai dai shi ya maka amfani an fahimta yawwa salam duk wannan abubuwan da ake faɗa wanda aka ce a karanta idan mutum yana banɗaki ba zai faɗa da harshe ba mun karanta a cikin kitabun tahara sai mutum ya yi a zuciyarsa ka fahimta shaidu an la'ila illallah shaidu an nama ya eh, kaɗan yi ka tuno amma gar ka furta da bakinka na'am babu damar da za ka sannan kuma akwai masallacin da shi kuma ɗabi'an sallu ma ba a kira sallan ba ana kira da shiga kawai ya ce akwai masallacin da za su makara ba su kira sallah ba sai daidai lokacin da ana kira sai a shiga shi ke na yaka barin aka zo sallan gaba wanda ba za a makara ba sai ka yi <laughs> ba shi ke nan ba ka ji wasu irin yan ina da ladawa to kai kowace sallama ba ka so a wuce ka shike ne ka jira masallacin da su ba su ya kaban sun yi ka gama wannan kuma suna yi sai a shiga a shikenan ba a wajen zura da son lada wallahi na'am alaikum salam na'am kai ma yake ce karkamati sala hmm, saboda annabi ya ce ka faɗi abin da yake faɗa ku rike ka'ida duk inda baka san me ake faɗa ba kawai ka faɗi abin da ake faɗa hayya ala sala ka ce la hawla wala quwwata illa billah sauran duk abin da aka faɗa kai ma ka faɗi abin da ake faɗa ya faɗa na'am salam a ka hakuri ai Allah sai ka Allah ya ka hakuri Allah ya ka hakuri Allah ya ka hakuri akwai ni mai dai karatu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولذرياتنا ولمن له حق علينا ولأئمتنا ولمشايخنا يا رب العالمين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 علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين اللهم اهدنا واهد شباب المسلمين اللهم اهدنا واهد فتيات المسلمين